mare mum dana mara ɗo pawaay ɗo babay domi oɗo babay domi oɗo kismay domi agad no bateñay gelo nali debe nogoga to nali kahamin wino kuña wino kuña fay ka tigeri jopa sentida na kiñandi ini mulla na fale sapi na nogon capi simaga na tolu la kama atini wi kompo fulamula bane bane mbaten paye aywa ko fa ba fa ke si ki sima ati muru muslimin magani ma ini de e ta allah iga kompo fudi kitana eh allah dila jarabi ti jida bala ko kunyai korondire me ani magale mina mbuche ati kenya ni maka agi demana i e hajuninga i farunga kengi sino tamro fulle alhamdulillah oni de ta allah ilaga wino ko kitana ha ni jim jimpa yankana ko ire me jilla yankana allah ko mo sirebe gana video ke wori anna hinne babai siman botoni tamila ke go be seinge ila e e seinge ngana kitana gurusu ke no ngana kana ila e siman botoni tami jonkondo sengun jonko liti bane naro baba kompen kama alla na aljanna taga kama nanga alla na nya kuma siri fandai anware karo baraji bidongi gila hawa ya garenga yuga sejbe fagi siki alhamdulillahi rabbil alamin sir gorenyani ibe gana dema alla na kama ana atuga dinkine awa kanwari wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh